واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 yau yau talata goma sha tara ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alkurma wata ramadan wata da Allah subhanahu wata'ala yake ninninka ayyukan bayi yake kuma ka bayi daga wuta zuwa aljanna muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya ɗanta su mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu Dan ɗan da sauran musulmai baki daya Allah ka da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala ya dauke duk wata damuwa daga rayuwarmu Allah ya dauke mana damuwar da ta mu Allah subhanahu wata'ala ya mana magani rashin lafiyan da ake ta bayani a kansa Allah ya kawo sa waɗanda suka haɗu da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wata'ala mu kuma ya kare mu ya kare gaba ɗaya garuruwan mu daga faruwan waɗannan cikin tilo insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba a waɗannan majalis lura da yanayin da ake ciki muna cikin yanayi na jarrabawa don haka mukan samu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani mu karanta su mu yi nazari a cikin su iya gwargwadon abin da allah ya ba dama wadda wannan yake ba mu daman cina bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan rayuwarta abin da ya kamata ta aiwatar da abun da ya kamata ta nisanta da abun da ya zama wajibi a kanta ta yi da abun da zamanto ya kamata a ce ta yi muka lura da sashin ayoyin alkur'ani waɗanda sai mu kamar sun dace da yanayin da muke ciki don ya zama tunatarwa ga kanmu da tunatarwa ga duk wani mai saurare ko dukkan bayan allah musulmai ko iya wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa sauraren abun da Allah ya yi nufin ya saurara haka muka duba ayoyi waɗanda mun ga kamar kowace aya cikin alkur'ani ta dace kuma tana da munasaba amma aka samu waɗansu ayoyin sun fi wasu kusaci da yanayi da ake ciki ko kuma abin da ake so a yi magana a kansa ko kuma abin da ake magana a kansa ko kuma abun da rayuwa hankalinsu ya karkata gare shi idan rayuwar al'umma ya karkata ga wani abu kuma aka samu ga wasu ayoyi su aka yi gaman kasar cewa sun dace da abun da al'umma su karkata ga su to sai ka ga mun gano wa'ina ayoyi kuma allah ya gane da mu sai mu yi amfani da waɗannan ayoyi a irin waɗannan majalis da muke zama maɗanyi nazarin su zai zama ta tunatarwa ga rayuwarmu kuma Allah ya samu amfani da su kuma Allah ba mu ikon aiki a wannan yanayi da wannan zama za mu ɗan duba ayoyi a cikin suratul arab wadda daga aya ta casa'in da hudu su za mu duba a cikin suratul arab zuwa alal aƙalla ko da ayoyi shida ko bakwai masu zuwa ana zuwa kusan aya ta ɗari na suratul araf gwargwadon yadda lokaci ya ba mu dama iya adadin ayoyin da za mu yi a wannan zama haka za mu fara da ita wannan aya ta 94 saboda waɗannan wasu ayoyi ne da Allah yake tina wa bayinsa wato yanayi yake kuma tina wa bayinsa kofofin samun ni'imominsa yake kuma cinawa bayansa cewa da sun tsaya sun jure sun jajirce sun tsaya a kan dokokin Allah da sun samu sauƙi rayuwa a duniya da rayuwa ta yi sauƙi kuma hakan zai sa a samu sauƙin rayuwa kuma a lahira domin eh, duniya ita ce yawanci gonar da ake shuka amfanin da ake girbansu a ranar gobe kiyama idan mutum ya shuka mai kyau sai girbi mai kyau da ikon Allah idan mutum ya yi shuka mummuna da ta ba abin da zai girba sai mummuna Allah kiyaye to don haka ne a waɗannan ayoyi su za mu gani a yanzu insha Allah ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa وما أرسلنا من نبي في قرية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها أشكر تعالى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ربنا بياتا وهم نائمون أوأن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يا الله ما جاء في النفنات إيه alarar wannan ga yau ko gwani su ne ya haɗa gani cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma na fi qaryatin min biyu. waɗannan ayoyin yana daga cikin dalilan da ya sa muke gani ya kamata mu kalle su a wannan guri saboda yanayin da muke ciki yana buƙatar mu san Allah subhanahu ta'ala. mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu riƙe Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ba mu sauƙin rayuwa idan muka ji Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa muka tabbatar cewa mu nan masu kusakurai ne ko masu laifuffuka ne amma muna roƙon rahamar Allah a gurinsa muka nemi ya yafe mana muka jajirce a kan dokokinka sai muka yi dace insha Allah ta'ala sai ka ga bayan wahala daɗi ya mai kamar yadda Allah ya bayyana muna fatan Allah ya sa haka Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin bisa ɗabi'a in ji Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu taɓa aika wani annabi a cikin wata alƙarya ba mana a aika wani annabi zuwa ga wasu jama'a a wani gari da suke rayuwa to ba mu taɓa yin haka ba illa a kazna ahlaha bil ba'sa'i wabbarwa'i la'allahum yabbarwa'un ba mu taɓa ya haka ce in al'umman wannan annabi da suke rayuwa a wannan garin duk garin da aka alfawa annabi daga cikin annabawan Allah in dai mutanen gari suka ci gaba da sabon Allah da sharholiya da wasa da dokokin Allah da rashin gaskiya da rashin amana da rashin cika alkawari da rashin shirki suka ci gaba da zalunci da rashin adalci da rashin tausayi aka ci gaba da wauta cikin abubuwan da bai kamata a yi wauta a cikinsu ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce ba a taɓa yin haka ba mu aika annabi dukkan annabawa da Allah yake aikawa. zuwa ga wata alƙariya wata jama'a a wani gari da suke rayuwa mu aika annabi ya kira su zuwa ga su bautawa Allah amma a ƙarshe wannan al'ummar su ci gaba da sharholiyarsu irin yadda suka ga dama su ci gaba da sabon Allah su irin yadda suka ga dama to ba a yi haka face illa a kasna ba a tsari sai mun riƙi mutanen wannan gari Bilba Sa'i, da wato talauci tsananin talauci sai ya kama wannan gari duk garin da aka aika musu annabi a yanzu babu annabawa domin Allah subhanahu wataala ya rufe annabta da manzanci da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin Allah ya ambaci haka a cikin alqur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka shi khatamun nabiyyin haka shine cikamakin annaba ma'ana wanda ya zama na ƙarshen su ya kulle an kulle da shi da shi babu wani annabi to a lokacin da babu wani annabi to sai alqur'ani sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani in ingantacce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di na bar muku abun da sun kuka riko da su ba za ku ɓata ba sam sam a bayana annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan a duniya lokacin da yake nan duk abun da ya damu sabu da shi ke koma duk abun da ya kulle wa kowa kai a duniya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke koma to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan lokacin da kafin ya bar duniya yake gaya wa sahabbai yace na bar muku ma'ana zan bar muku in ran da kuka wayi gari bana tsakaninku to zan bar muku wasu abubuwa guda biyu wadda ba za ku taba fata ba in dai kun yi riko da su suna kitabullah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko kitaballah wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a yanzu babu annabawa sun riga sun kare da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abun da yake a madadin annabi wanda in an kauce masa ba a duk abun da ya faɗa ba ba a aiki da shi ba Allah zai kama alkariya da tsananin talauci abun da yake madadin annabawa shine alkur'ani wanda ke baina na gashi nan a gaban mu muna gani sai kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ga ta nan a cikin sabai a rubuce tun sunna ta zo wa mutane wajibi ne su aiki da ita iya abin da za su iya yi sun kuma sunna ce suke hani wajibi ne mutane su hannu daga abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu aika ba mu taɓa aika wa wata alfariya mu aika musu wani daga cikin annabawa ba amma su gushe su tsaya su jajirce suna ci gaba da abin da suka ga dama na shirka da sabon Allah ba illa a farna ahla hadin da ta yi su mun kama ma'abutan alƙaryar nan da tsananin talauci karyewar tattalin arziki ta inda ba sa tsammani wadda ruwa'i za mu kama wannan alƙarya ɗin da tsananin cututtuka kala kala kala wadda babu maganin su ba a san maya suke ba yaya abin su yake gudana kwata kwata a ta kame kame abarra in dai al'umma suka shi dokar Allah to Allah ya su da wani wannan hadda ce daga Allah subhanahu wataala daga kowa sai san wannan in ce al'umma za ta ci gaba da kaucewa dokar Allah to za ta yi karo da fishin Allah ta yadda za a samu jarrabawa ya zama to akwai cututtuka a cikin jama'a sai in har mutane sun koma ga Allah sun tsaya tsayin duka sun tuba Allah subhanahu wataala ya dauke kaman ba yi Allah ce zai musu wannan la'allahum yadhru'un ko hakan zai sa mutane su zamantu sun yi tabarru'i mana sun kaskantar da kai cikin roƙon Allah sun kaskantar da kai cikin addu'a sun kaskantar da kai cikin bin Allah sun kaskantar da kai cikin yin abun da ya dace Allah subhanahu wata'ala zai garrabe mutane ne don ya gani shin za su samar da kaskantar da kai koko za su ga wajen tsagawar da suke yi da zan samar da tauhidi koko zan ci gaba da shirka da suke suna hada Allah da wani shin za su tsaya a iya halal koko dai za su kife kawai idon su ya rufe a kan duniya ko ta halin su abun da ya zo kan haƙi ba ko ya Allah ya ji abun ko Allah bai yarda da shi ba kan mutane ana rige rige kowa so yake tari kafan dan uwansa ya ɗebi dukiya wancan so yake ya kalmaso wancan wancan so yake ya rushe wancan wancan so yake kai da wancan abubuwa da yawa ga hasada ga kyashi ga abubuwa daban-daban wanda Allah subhanahu ala ya haramta sun cika a zuciyar bayin Allah sun cika a zuciyar bayin Allah mata sun al'umma su wayi gari haka ɗabi'a su take kuma haka fika su take to Allah subhanahu ala ce zai kama su da cututtuka da miya mummunan talauci da zarwa in kuma Allah zai haka ne ko hakan zai sa su kusantar da kai su koma ga Allah su gane cewa Allah shi ne Allah a dawo ga Allah ko hakan zai sa ko za su gane cewa bai dace su yi abin da suka yi ba yin abu domin Allah shi ya fi musu ko za su yi haka Allah ta kuma babban na makalar sayi a tilhassanati bayan sun sha wahala an sha tsawainiya an rasa inda za a takai damuwa ta kai damuwa bala'i ya kai bala'i ciwo ya kai ciwo an rasa magani ɗawainiya ta kai ɗawainiya an rasa mafita abubuwa sun kai inda suka fi mutane suna cikin damuwa mutane suna cikin rashin sanin ma ina ne suka dosa ina ne suka taso ina za su fi ina za su je me za su ɗauko in sun je duk da ɗaya mutane sun shiga cikin limuwa. sai magana kawai wannan in yi magana ka ji kaman bai maka ba wancan in yi magana ka ji abubuwa da yawa suna gudana maganganun mutane ne kawai mutane suke gudanar da maganganu da ba su da amfani sannan mutane suke zace-zace da abubuwa wanda suke ba su ne ba to shine Allah subhanahu wataala ce kuma baddalna makana sayyi'atil hasanata idan haka ta faru to sai mu canja gurin miyagun aikin maimakon miyagun aiki wato maimakon mummunan abun da ya samu mutane sai mu kawo alhassanata wato mafi kyawun abun da mutane suke su bayan mutane sun sha wahala sun sha damuwa sun ɗanɗana kudansu Allah ta sai mu kuma mu canja sai mu kawo sauki hatta akwai har mutane su zamu lafiya zaman suna jin daɗi suna ganin ka Allah subhanahu wata'ala ya mana mai kyau ka kaman rayuwar nan ba haka ba a'a kaza duk sai mutane sun wani gari suna wannan wa qalu ka ji suna cewa qadimat sa'aba ana barwa wasu sarwa suna cewa kai wallahi iyayen mu fa sun sha fama da cututtuka da annoba kala kala har sai mutane sun kuma suna ba da labari cewa a iyayen su da a baya a kakanu da iyaye a zamanin iyaye da kakanu aka sha annoba aka sha wahala aka sha kaza har sai mutane sun kai ga haka saboda samun lafiya da suke suna ba da labarin za a can baya yi kaza za a can baya kaza saboda a yanzu ba a yi har sun manta jiya jiya suke cikin damuwa da zama da bashi da iyaka suke cikin wani irin yanayi wanda babu daɗi amma yanzu sun Allah subhanahu wata ya ba su sauri da suka ji ba. har sun dawo suna magana suna ta su zara. an ja iyayenmu an rike su da cuta an rike su da annoba da an yi kaza da an yi kaza daga sun dawo suna labari wa qalu qad mas'aba an ad-darra wa sarra ka ji suna cewa a darra cututtuka da kuma yanayi da damoyi sun shafi iyayenmu Allah ta sai suna cikin faɗin irin waɗannan abubuwa an yi musu cogaciya an yi musu jarrabawa sun yi kisu bari kowa ya sake koma cikin karboliya domin za ka samu yadda ɗan adam yake Allah subhanahu ala idan ya jarraba ɗan adam ya jarrabe shi da wani abu na bala'i ko annoba za ka ga ɗan adam kowanci yana cewa Allah Allah Allah kowa za ka yi cewa Allah da ya fidda wani ya ce Allah kawo mana sauki wani ya ce Allah ya sa wannan ƙarshen abin kenan wani ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kowa da abin da ya faɗa idan Allah ya yi su suka ga mutane sun wahi gari kawai sun ne da abin labari jiya jiya suke cikin bala'i da damuwa aka yaye musu yau to in Allah da ya ma za ka ji sun kuma sabon Allah har sun manta jiya ta wuce har sun manta abin da ya wuce ya wuce har sun manta damuwar da suke ciki jiya ana yayiwa yau kashi da suke sun koma suna ta faɗin maganganu suna ta faɗin abun da ba shi ne ba za ka ga gaba mutane suna ta tunanin cewa ai wannan abun ma kawai ya shafi kaza ka sai ka kawai ana ta kawo wasu tarihi da wasu labari da wasu bayani har an manta abun da ya wuce na bala'i an manta jarrabawar da idan ka lura a rayuwarmu ba ma a duniya gabaɗi ba a iya ƙasanmu kawai za ka ga ai abubuwa da yawa dukkan waɗannan shekarun kusan shekaru ne na bala'i da annoba idan aka kwatanta abubuwa da yawa da suke faruwa a rayuwar jama'a zubar da jini kashe mutane a a sace mutane sace dukiyar mutane karfa-karfa, abubuwa da yawa suke gudana waɗanda kowane ɗaya bala'i ne mai zaman kansa kowane ɗaya ga wata a ce gwamnatin duniya ta tsaya tsayin daka don neman kawar da shi da izinin Allah amma ana nan ana tafiya wannan ya ya wuce mutane suna ci addu'a suna ci addu'a to duk abin da ya faru zaka ji yawanci mutane manya da yara suna ta Allah ka amma kashin Allah ka ba mu dauki ya Allah ka waɗannan addu'o'in da ake yi da waɗanda ke zama girsan a masallaci ko a gidajensu suna gaya wa Allah damuwar al'umma da waɗanda suke yi ko a gurin karafi ko a gurin taro mutane su ce mutane su addu'a a nemi kafuwar Allah a kan abubuwa da yawa da su gudana amma da zaran Allah ya kawar da abin gobe za ka ji mutane sun sake komawa cikin imuwa sun mata kuma dokar Allah to ne Allah subhanahu wata laifin faɗi ana, sai kuma har yanzu in mun ɗauke bayan mun jarrabe su ne da wannan bala'in la'allahu yadarru'un ko hakan zai sa su zama sun yi tadarru'i sun koma ga Allah jikinsu ya ba su hankalinsu ya tashi ya kamata a ce sun cina wannan abubuwa sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ina. so sai kaga sun koma tarihi an jima kuma an sake koma duk wannan bala'i ya wuce sai kuma in ina ɗan wuce kaɗan sai zama kamar tarihi tarihi sai sake fada cikin wani bala'i wannan ya wuce sai kuma mutane sake jawo kansu wani abu sai Allah ya ɗan ɗanɗana musu wani bala'i kaɗan sai in ya wuce sai ko mutane sake fada cikin sabon Allah subhanahu wataala suna fada cikin sabon Allah kana dan jefo musu wani abu kadan da zai dan fuka musu birki ko za su yi tunani su koma ga Allah komawa na gaskiya na komawa na gaba daya shine kuma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afu wa qalu qad massa aba'ana dharra'u was sarra'u akhadnahum sai karshenta har sai mutane sun wayi gari suna hira suna labari annoba kaza ta kare annoba kaza ta wuce an yi bala'i kaza shi ma ya yi ya kare an yi bala'i kaza shi ma ya wuce an yi kaza a gari kaza nasu kaza ne a gari kaza kuma nasu kaza ne ana cikin wannan Allah ke fasar nahun bugatakan sai mu kama mutane ba zato ba tsammani katsam kawai sai su kamu kansu sai su kamu kansu cikin bala'i da jarrabawa da cikin azabar Allah subhanahu wata'ala Allah ce wahum la yash'urun alhali ba sa ji a jikinsu cewa ga kamun nan ta kusa ko kuma ga kamun Allah nan a hanya zai zai kama su duk wannan mutane ba sa ji a jikinsu ba sa ji a jikinsu sai kawai Allah ya aika abu kwatsam kawai sai faru wahum la yashurun ba sa ji ba sa kuma wato eh, eh, hasashen abu to menene maganin irin waɗannan bala'o'i menene magungunansu menene Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi don waɗannan bala'o'i su zama da sauƙi ko kuma su zama babu su me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa baya so su samu matsala a rayuwa amma me yake faruwa me yasa bayin Allah suke samun kan cikin damuwa da matsala da tashin tashina suna samun kansu ne cikin waɗannan abubuwa sakamakon aikinsu to idan aikin nasu ya fi su ga haka me ya kamata su yi domin samun sauƙi a gurin Allah wannan ma Allah bai bari ba sai dai bayyana idan al'umma sun shiga damuwa tashin hankali ya kai tashin hankali to yanzu me al'umma za su rinka yi wanda zai ba da daman a samu sauƙi wanda zai kawar da ilin bala'i ko tsananin talauci ko kuma damuwa idan su samu kansu cikin damuwa shi ne Allah ke cewa walau anna ahlal qura da a ce jama'a ma'abuta alƙaryu jama'a ma'abuta alƙaryu da a ce amanu za su yi imani wattaqau su ji tsoron Allah su yi taka tsantsan da dokan Allah ba za su yi haka Allah ce da fatahna alaihim barakatin samai wal wallahi damun buɗe musu kofofin albarka kofofin albarka min samai daga sama wal da kuma kofofin albarka daga ƙasa sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa kenan ya dar dogo haka Allah zai musu sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa barakatun minas sama'i wal ard Allah subhanahu wataala ce la fatahna alaihim wallahi da a ce ahlul qura ma'abuta al-qaryu shine jama'a mutane ma'abuta garuruwa da birane inda ake rayuwa da za su yi imani su yi taka tsantsan su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce da mun buɗe musu albarkoki mina sama'i daga sama wal ardi da kuma ƙasa ta ko ina za su samu albarkar Allah Allah ce walakin sai dai ina kallabu mutane sun ƙaryata dokar Allah mutane sun ƙaryata Allah mutane sun ƙaryata duk abin da ya kamata su gaskata sun ƙaryata shi don kawai ya sa bala'i yake karuwa damuwa take karuwa shi ne Allah ce ja a ce ma'abuta birane da garuruwa sun yi imani imani na gaskiya suka tsaya suka ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya Allah ce wallahi da mun buɗe musu albarkoki mina sama'i daga sama wal daga kuma ƙasa za a samu albarkar Allah ta inda ba a tsammani walakin Allah ce ina abun da ya hana kazzabu sun karyata kansu da kansu mutane sai karya mutane sai rashin alkawari mutane sai rashin gaskiya mutane ba a kirki Allah ce fa akaznahum sai muka kama su bima kanu yaksibun ai bi sababi ma kanu yaksibun saboda abun da suka kasance suna aikatawa haka muka kama su kaga wannan ashe dalili na Daukewar bala'i da daukewar annoba da dalili na daukewar damuwa a cikin mutane shine eh, dalilin ɗaukewar damuwa a cikin mutane shine Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa su yi imani imani na gaske kuma su ji tsoron Allah su tabbata sun bi Allah so da kafa in sun yi haka Allah ce wallahi da sun yi haka da mun buɗe musu tabbat barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu sai mutane sun karyata ayoyin Allah sun karyata dokokin Allah wa kaznahum bima kanu yaktubun haka muka kama su da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun أفأمن shin ahlul qura أهل القرى ما wai shin jama'a kan da suke zaune a birane da jama'a da suke zaune a garuruwa da jama'a da suke zaune hakanan kowa a gidaje ko a kasuwanni ko a guraren duk da suke zama waɗanda suke zama suna surutu na ƙarya da waɗanda suke zama suna wasu matata suke yi wasu shaye-shaye suke wasu fasikanci suke yi a fa'amina ahalul ƙura kai wasu zaka ga sun haɗu kawai ban da saɓon Allah ba abun da ake haka za a kwana ana yi ana shaye-shayen miyagun ababen sha kamar su giya da makamantansu wasu suna fasikanci suna abubuwan da bai kamata ba ce a fa'amina ahalul wai shin ma'abuta birane kam jama'a da suke zaune a birane kam shin sun aminta ne sun sakankance sun aminta ne an ya ba suna bayatan cewa wato kamunmu da bala'inmu ya zo musu bayatan cikin dare wa hum na'imun alhali suna bacci shin mutane sun haƙuri sun yadda suna jira ne suna cikin bacci Allah ya jefo musu bala'i sun suna sun haka sun ba haka ba kina mutane suke wa Allah da gangar Allah yana mamaki wai shin mutane kan da suke zaune a jira ne suke zaune a garuruwa dinnan wai shin sun aminta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su ta inda ba sa tsammani shin sun aminta ne Allah subhanahu ta'ala ya rike su ya sako musu azaba ta inda ba su tsammani afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin ma'abuta alqaryukan sun aminta ne cewa wato eh, abunan kamunmu da kuma wato annobarmu ta zo musu bayatan cikin dare ne ko na'imuna alhali suna bacci shi yasa suke saba Allah don Allah subhanahu ta'ala zai iya kawo mutane suna bacci ba su ankara ba zai iya kawo mutane suna farke ba su ankara ba zai iya kawo mutane suna tsakiyar kasuwa zai iya kawo mutane suna tsakiyar saye da sayarwa zai iya kawo mutane suna duk inda ba ta tsammani to shin wai mutanen sun yadda ne Allah ya kama su cikin dare su wayi gari gaba ɗaya babu su duk gaba ɗaya sun zama guri ya zama to duk gaba ɗaya annoba ta cinye shi magana ta kare shin mutane aka kace so ne yasa ake sabawa Allah bisa ganganci yasa ake yin abun da ba daidai ba bisa ganganci yasa ake yin abubuwa miyagu ba tare da damuwa ba shin mutane kam sun gamsu ne a yi musu abin da za a yi musu daga Allah yasa suke yin irin wannan abubuwa Allah ke tabbata da kansu yana mamakin sha'anin mutane don kake irin wannan tambaya yace awa amina ahlul kura ko ku dai wai mutanen jira ne da suke zaune mutanen garuruwa ma'ana jama'a ko ku dai su tsaminta ne an ya'tiyahum suna buhan wato bala'in mu zo musu buhan wato da hantsi wahum yal'abuna suna wasa suna tsakiyar wasanni da hanci ana harkoki ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye ana kowa yana irin shugabancin da yake yi da hantsi kowa ya fita ana harkoki shin mutane sun aminta ne Allah ya sako bala'insa ya mamaye su a lokacin da suna cikin sharholiya da hantsi wannan ya tafi gurin aikinsa wancan ya tafi gurin eh, abuna hargowarsa da kowa da inda ya kama shin mutane sun yadda sun aminta Allah subhanahu wata'ala ya kama su ne ya sako musu bala'i duhan wato da hantsi wahun yal'abuna alhali suna suna wato wasannin da suka Kafa aminu masrallah wai ko tai mutane sun aminta ne daga makircin Allah ma'ana sun aminta daga talala da Allah ya yi musu shin da suka ga kawai suna ta yin abubuwa Allah bai kife kasar ba Allah bai suko wata bala'i daga sama ba Allah bai zubo da azaba ba shin fa aminu makar Allah ko ku mutane sun amince ne daga makircin Allah ma'ana sun amince ne daga shirin da Allah yake musu na kamu su ba su damu ba ko ma menene zai faru ya faru suke ta alfashansu da fasikancinsu da abubuwansu aka aminu makarallah ka gani da suka yi suna ci suna sha suna walwala suna jin daɗi yasa suka manta da Allah suke yin abu da suke to sani in Allah ya tashi kama su ga sunan a raye a komai Allah na iya tsayar musu da harkoki gaba ɗaya ta tsaya ba abin da za a yi Allah ya tsira da duniya sai duniya ta tsaya in Allah ya tsira da gari dole gari ya tsaya Allah ya yi nufin kama mutane to ba wanda ya sai tsirar da mutane sai in Allah ya fi da haka Allah subhanahu wataala ce a aminu makar Allah ko ko dai shin sun aminta ne da makircin Allah Allah ce fala ya amanu makar Allah illa alqawmul khasirun ba kowa yake amincewa da cewa ta lalar Allah ba ba kowa yake amincewa da wannan ba sai mutane masu hasara asararru waɗanda suka ɗau duniya gida ne na jinuwa a rayu shi kenan kawai in an watsi an watsi ba su san za su tsaya a gaban Allah a yi musu hisabi ba wani su ne asalin mutane a tararru shi ne wadda Allah ce fala ya amanu makar Allah illa qaumul khasirun ba kowa yake amincewa abunan talalan Allah da makircin Allah ba illa qaumul khasiruna sai mutane waɗanda suke sun yi asarar rayuwa sun yi asara duniyarsu sun kuma yi asarar lahirarsu kuma asara za su tashi Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu saka duk wanda ka ga Allah yana masa talala amma baya damuwa wallahi Allah zai kama shi ka inda baya tsammani shi yasa ko rashin lafiya ya samu mutum ya rinka nazari yana koma ga Allah ko kai ko kaya mutum ya kaka domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hatta tsaya in dai mumini ya taka to ka fara sai gare shi akwai dalilin taka ta dai saboda haka Allah ya kan yi ita wato akan ne da madadinta ke zaman to lada ga mutum haka idan mutum yana yana yana raye duk abun da ya same shi gaba ɗaya harkar ta fi ba zaka kar mutane su yi la'akari da masarar wato Allah subhanahu wata'ala ya kare suna abun da suke so suna kuma saba masa amma a lokaci guda in suna son su ji daɗi suna da hali in suna son su sayi abu mai kyau ko abun da suke sha'awa ko abun da suke so su amfani da shi cikin sauƙi za su ya wannan halala ce daga Allah ya ba suke yin wannan ba wai ya sun gagari Allah bane amma in ba haka ba aslu in ba makrullah ba ba yadda za a yi ana saƙon Allah a doron ƙasa a yi walwala zai yi abin da Allah ya ƙara duniya a kansa duk alƙariya duk jama'a duk birnin da suka zaƙi sabon Allah wala ga wasu ji daɗi ko ga su samu ni'imar Allah to amma saboda Allah ya yi kalala ya kama su ta inda ba sa zamani sai Allah subhanahu ta'ala ya yi da basu gashi suna saƙon Allah amma kuma ga abubuwa na rayuwa yana gudana mutum idan yana so ya yi kaza zai yi yana so ya sayi kaza yana da hali zai saya ba abun da ya dame shi tare da cewa kuma gashi nan ana sabon Allah ba damuwa saka fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba kowa yake amincewa da makircin Allah ba sai mutane waɗanda suke masu asara Allah ya raba musu masu asara Allah ce awalan yahdi lil ladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha shin wai lokaci bai yi ba awalan yahdi na yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau na sha'u a sabanahun bizunubihim wai shin har yanzu shiriya ba ta zo ga waɗanda suka gaji ƙasa ko suke gadan ƙasa bayan iyalan da suka zauna a kan ƙasan kafin su shin har yanzu dalilai da hujjoji ba su bayyana gare su ba ne cewa an launa sha'u da mun ga dama a sabina hun bi zunubihim da mun kama su da zunubin su tana kusa su duk wanda ka gani a doron ƙasa sai da suka shuɗe sannan tukun na zo to waɗanda suka shuɗe mu muka maye su waɗancan sun shuɗe waɗancan sun maye su shine Allah subhanahu wata'ala ke cewa wai shin waɗanda suka maye waɗanda suka shuɗe shin ba su gane cewa ba lokaci yayi ne ba awalam ya hadiri lazina yarisuna al-ardh min ba'di ahliha an launa sha'u a sabunahun bi zunubihim cewa waɗanda suka gaji ƙasa bayan ma'abutan wani za ka ga wanda ya gina gidan ya ƙera shi daban ya koma ga Allah wasu magadansa su suke moran gida to shin waɗanda suke moran gidan nan bayan wani ne ya gina a matsayinsu na magajensu suka mallaki wannan gurin shin wannan mallakan gida da suka yi bayan sun gada ne daga gurin wanda asali shi ne ya gina gidan shin har yanzu ba su shiryu ba shirya ba ta zo musu ba cewa inda mun ga dama da mun kama su da zunubansu da mun ga dama da ba za mu abu na kyale su ko na minti ɗaya su ji daɗi ba da mun kama su mun gama da su shin shirya bai zo musu ba suka gane haka ina magabatan su ba magabatan su bane suka wuce suka shuke sannan su tukuna su ba fara cewa ne malam ba sai da malamai suka wuce ya zama babu wa'incan malaman sai su wa'inda ake cewa malamai a yanzu suka gaji waɗanda suka shuɗe, suka zauna a gurin waɗancan ya sa a kullum rayuwa ita waɗannan na wucewa waɗannan suna zuwa don waɗannan su ne suke karatu a yau wataran ba su za su yi ba sai dai a kawo waɗansu su yi don waɗannan suke kasuwanci a yau wataran ba su za su yi ba sai dai waɗansu mai su yi waɗannan su ne suke tuka mota direbobi a yau wataran ba su bane direbobi sai dai magadansu wanda suka gaje su su yi shin hakan da Allah yake yi su wane da wane sun shuke sannan tukunna suwa ne suka zama a gurin suwa ne kuma da suka shuɗe sannan suwa ne suka zama a gurin wai shin hakan cikin hakan bai zama an samu shiriya ba ne har yanzu ga mutane waɗanda suke suka gaji ƙasa bayan waɗanda suka shuɗe shin shiriya ba ta tabbata gare su ba an launa sha'u a sabanahum da zunubihim cewa damun ga dama in ji Allah subhanahu wata da mun kama su da zunubansu har mu gama da su gaba daya ya zama su babu sauran ko mutum daya na gabansu da suka shuɗe ba su da dabara ne suka shuɗe sannan su kuma waɗannan suka zo suka samu dama ai yadda na gaban suka shuɗe su suwa haka nan za su shuɗe su kuma wuce kuma tabbas haka za a yi to shin hakan bai kuma darasi gare su na su bi Allah subhanahu wataala su daina sharholiya su daina saba masa su zama masu cika alƙawari su zama mumine na gaciya su zama musulmai na ƙwari wai shi lokaci bai yi ba da ya kamata mutane su yi wannan Allah subhanahu wataala ce wa na wa ala qulubihim fa hum la yasma'un zamu toshe ma'ana zamu iya toshe zukatan waɗanda suke Ku zama iya toshe zukatan waɗanda suke wato ba su dela sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su dela sharholiya ba ba su dela yin abun da bai kamata ba mu masu iko ne mu tafiyar da su a doron ƙasa ko mu samar da bala'i da zai riske su sakamakon zunubinsu sannan kuma wa natsu ba wa ala qulubihim mu toshe akan zukatansu ya zamanto ba su ɗaukan gaskiya balle su aiki da ita fahim la yasma'una sai su wayi gari la yasma'un sai su wayi gari ba ta jin abin da ake gaya musu balle ma su yi aiki da shi to in Allah ya dama yadda mutanen farko suka shuƙe suka tafi to haka nan da Allah subhanahu ta'ala ya ga dama zai fi yadda mutane ma'abuta birane da suke zaune suke sabon Allah suka saba da kaɗe alkawari wasu suka saba da hankali abun gwamnati wasu suka saba da hankali abun gida shagunan masu gidajensu wasu suka saba da ƙarya wasu suka saba da annamimanci wasu suka saba da riba cin nama da gulma da abubuwa da yawa Allah subhanahu wata'ala ce da mun ga dama da mun sami wato ba mun riske su da azaba mun kawar da su a doron kasa saboda dalilin zunubinsu? su kuma wa natsubu ala qulubihim fa la yasma'un sai zama shi mun yi rufi akan zukatan su sai zama gaba ɗaya kunnuwan su ma ba za su ji gaskiya ba balle su aiki da ita sai Allah ya kama ne yake ba mutum dace ya ji gaskiya ya aiki da ita sa kullum mutum yana roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu a kan gaskiya ya tabbatar da mu da aiki da gaskiya shi yasa idan ka ga ka samu kanka cikin masu gaskiya ko masu kamantawa ko masu kokari ko masu aiki na ibada to ga ko alfahari za ka yi ba sai ka gode wa Allah da Allah ya maka dace ka samu kanka a cikin haka ran ka shiga masallaci kake zaune kake bautar Allah ba dai kawa za ka hango wani can ga shi yana shashanci ba a'a sai ka gode wa Allah da ka samu kanka a masallacin a zaune domin dacewa ne daga Allah har ka tafi masallaci da Allah bai dace da kai ba ba ka samu dama kai wannan ba dacewa ne ga Allah har ka dau alkur'ani kake karantawa dacewa ne ga Allah har kake nafila na azumi ko na sallah ko na sadaka ko na zakka ko na wani abu duk wannan dace ne daga Allah domin in Allah bai ga dama ba in sako yayi sako mutane su ba ruwan su da Allah to Allah subhanahu wataala zai zubo musu da bala'i sannan zai toshe zukatansu ba za su yi nadama su koma ga Allah ba ba za ma su rinka sauraron maganan gaskiya su ji ba shi sa idan ga ana cikin bala'i kuma ka ga mutane a cikin imuwa ba sa nadama ba sa komawa ga Allah ba sa tunanin abin da ake yin nan akwai tashin hankali a ciki to wannan din kaɗai shi ba tashin hankali ne a ce yau ana cikin bala'i amma mutane ba su san a cikin bala'i ake ciki ba mutane suna saba wa Allah amma har yanzu ba su gamsu sabon Allah ya kai su ga bala'i da damuwa ba to wallahi rashin gane ana cikin damuwa ma shi kan damuwa ne sai Allah ya so za ku gano kuna cikin damuwa har ku da kuna tuba zuwa ga Allah ran da ya zama to mutane suna cikin bala'i amma ba su gane su tuba zuwa ga Allah ba suna cikin bala'i ba su gane su koma ga Allah ba kai karshen ta ma su ƙara raba tsakaninsu da Allah wani sai ga gaba ɗaya wannan shi kaɗai bala'i ne shi kaɗai azaba ne shi kaɗai azaba ne a ce musu yana cikin ɓata bai yadda bai ma gane yana cikin ɓata ba to ƙarewar bala'i kenan musu yana cikin damuwa amma bai san yana cikin damuwa ba to ƙarewar bala'i kenan shi sa Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa mutane domin su faɗaka su komo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su gyara ayyuka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya yafe mana zunubanmu ya ba mu ikon komawa gare shi ya ba mu ikon yarda da duk abin da ya zartar a kanmu da kuma sauƙaƙa mana mu kuma roƙe shi muna kuma kan roƙonsa subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sauƙi. rayuwa Ya kawo mana sauki a rayuwar da muke ciki ya kawo mana sauki ya kawo mana mafita Allah subhanahu wataala shine iko ne abin da ya mu mutane cututtuka ne bala'i kowa daban-daban Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen su abin da ya kawo mutane na tsimuwa da sauransu Allah subhanahu wataala ya sa mu gane Allah ya yi mana Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa iyayenmu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa kakanninmu Allah subhanahu ta'ala ya hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah fassaha mu cikin kaburburan su Allah ya nawwara mu cikin kaburburan su iyayenmu da suke cikin kaburbura Allah ya fassaha mu iyayenmu da suke raye Allah ya karbi ayyukanmu da ayyukan su tare Allah ya kaura rayuwar mu cikin imani idan ajalin mu ya zo Allah ka mana gudunmawa a cikin rayuwa ya samu zamanto masu biyayya ga iyayenmu da suke raye duk abin da zamu yi na ihsani gare su Allah ya bamu iko ne abin da zamu yi wanda yake na kuskure Allah ya mu gane kuma Allah ya hana mu aiwatarwa wannan su ne a taƙaice waɗannan ayoyi suna buƙatar a sake kallon su a yi nazarin su a fahimci bayani da Allah subhanahu ala yake yi ya kuma dunkula bayanan a cikin waɗannan ayoyi masu muhimmanci na suratul arab Allah subhanahu wataala ya kamu dace Allah ya gafarta mana kulakulan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكثر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن نيجيريا وعن جميع دول العالم ودول المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم آتك رقابنا برحمتك ورقابهم من النار وآتك رقاب أبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأهلنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك